Assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka barkanku da wannan lokaci barkanmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin karatun littafin budurwar sirri wanda ni Shirahi Usman na rubuta kuma nake karanta muku a nan tashar Hausa Nobel TV. Kada manta dai a yi mana subscribe sannan a danna alaman ƙararrawa domin a riƙa sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora sabon littafi ko ci gaban wannan ƙasaitaccen ƙayataccen shiri namu. To za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin shirin da ya gabata idan ba a manta ba. Sanye nake cikin baƙaƙen set ɗin da na iske cikin ɗakin da aka sauke ni a ciki. Lokaci-lokaci nakan kallaci gefen da Hasina take a duk lokacin da na kai duba na gare ta sai mun haɗa idanu. Cikin sauri nake kawar da dubana gare ta don a lokacin ni kaɗai na san irin wutar tarzomar da ke ruruwa a cikin zuciyata, duka a sanadin Hasina. Shirai, da fatan ka gama duk wani shiri naka da za ka yi don zuwa garin bulzum Na kaɗa kai alaman E. Mai martaba ya dubi wani ba askari ya ɗaga mai hannu. Ba askarin na ganin haka ya ɗauko wani jaka da ke bayansa ya zo ya ajiye a gaban sarki. Nasaraddeen ya kai hannu kan jakan ya buɗe ya fiddo da wani baƙin mulmulallen dutse ya miƙa wa Salman mulmulallen dutsen ya ce, “Kai masa bayanin duk yadda zai yi ya dasa makamin da yadda zai yi ya tashe ta.” Salman ya karɓi mulmulallen dutsen sannan ya dube ni ya ce, “Shirai.” Na amsa yayin da gaba ɗaya hankalina ke ga mulmulallen dutsen wanda babu ko ƙarni a jikinsa, sai yanzu na fahimci ashe dutsen nan shi ne makamin da zan je na dasa a birnin bulzum. Idan ka isa birnin bulzum sai ka samu wani waje ka dasa makamin. Yadda za ka dasa kuwa shine idan ka fiddo makamin sai ka ajiye ta a ƙasa ka haɗa mata wuta, to cikin daƙiƙa ɗaya za ta fashe dukkan wani aljani da ke wajen zai zama hayaƙi ya bi iska, gidajensu kuwa da dukiyoyinsu za su baje su zama ruwa. Ina tsaye cikin kwale-kwale wacce za ta sada ni da birnin bulzum. Wani aljani ne ya hakimce sai tuƙa kwale-kwalen yake. aƙalla yanzu na kai sa'a ɗaya da barin garin Rijaj. Na nufi garin bulzum shakka babu da na san abin da ke shirin faruwa da ni to da babu abin da zai sanya na bar garin Rijaj. Wannan tafiyar da na yi ita ce tafiyar da ta wargaza mani farin na Ba na tunanin komai sai na Hasina, yanzu kan na tabbata da gaske ne Hasina ba ta ƙaunata, duba da yadda har na bar garin Rijaj ba ta yi mani magana ba. Baƙo mun iso na tsinkayi muryar matuƙin kwale-kwalen cikin kunnuwana, sai a sannan na lura da daina motsin da kwale-kwalen ta yi ashe wai har mun iso bakin gaɓa. Na sauka daga cikin kwale-kwalen ina mai kallon cikin dajin da ke gabana, kai sauri ka dasa makamin ina nan ina jiran ka Na nufi cikin dajin gadan-gadan ba tare da na ba shi amsa ba na yi tafiya mai ɗan karen nisa kafin na fara hango ganuwar birnin bulzum da taimakon taswiran da Salman ya bani. Har na so birnin ban ci karo da wani aljani ba, abin da ya bani mamaki shine ganin babu wata ƙofa ko wani hanyar da za a shiga birnin ta ciki. Nan ba na fara zagaye birnin ina neman hanyar shiga sai da na zagaye ta kaf ban ga wata hanyar shiga ba hakan ne yasa sa na yi ƙudurin in kwana a bakin birnin kafin gobe da safe na sake neman hanyar shiga. Waje kawai na share ne kwanciya ta ba tare da fargabar komai ba har dare ya tsala to a sannan ne na ji saukan wani abu a jikina Cikin sauri na farka don ganin menene. A nan na tsinci kaina a cikin raga an nannaɗe ni wasu wasu munanan askar na aljannu suna ja na a ƙas. Ban yi wani yunƙurin ƙwatan kaina daga hannunsu ba ina kallo suna zuwa da ni sai wani abin mamaki ya faru. Don kuwa wani ɓangare ne da katangan garin ya tsage da kanshi don suka ja ni muka shiga cikin garin ɗin. Muna wucewa katangar ya haɗe kansa tamkar bai taɓa tsagewa ba. Gaba ɗaya aljannun garin sai bina da kallo suke yi yayin da nima nake ƙare musu kallo sama da ƙasa. Tun da nake ban taɓa arba da munanan aljannu irin wa'annan ba domin kuwa ko a can birnin Lajuj a siffan mutane aljannu ke rayuwa. Sai da muka zo wani fankacecen fili wanda girmansa ya kai eka dubu sannan wa'annan samudawan aljannu suka saki igiyoyin da ke tattare da ragan da nake ciki suka yi tafiyarsu. sannan ne rana ya fara gasa ni irin gashin da wuta ke wa dankali kaina ya fara amsawa gaba ɗayan jikina ya jiƙe sharkaf da gumi sai a sannan na lalabo harshe na daga cikin bakina na fara karanto ayoyin Ƙur'ani mai girma ina fara karatun ne na jikina ya sanyi tamkar wanda aka sanya cikin ƙanƙara gaba ɗaya ji na yi na daina jin zafin ranar da yake damuna Sai a sannan na tuna da wata guntuwar wuƙa da Salman ya bani lokacin da zan hawa kwale-kwale. Na zaro wuƙan daga kuɓanta cikin zafin nama na hau ragar da yanka cikin ƙanƙanin lokaci na yi kaca-kaca da ragar na fito na tsaya a kan ƙafafuna. Na lalubi aljihun na don jin har yanzu makamin da na din ya bani yana nan. Jin hannuna ya taɓo wani ƙololin abu shi ya tabbatar min da har yanzu makamin na nan. na falfala da adababben gudu domin na isa wani waje da muka wuce ɗazu na ga ana ƙera takubba har na iso wajen har na iso wajen ƙeran askarawan birnin ba su kare da ni ba aljirun da ke ƙera takubban suka kawunan kawunansu suna kallo na mamaki ɗauke a kan fuskokinsu kafin wanda daga cikinsu ya miƙe tsaye na foni hannunsa riƙe da makekiyan barandami na tsaya ina kallonsa cikin ƙota kwana Yana so dab da ni ya kawo mini sara da barandamin da ke hannunsa. Duk yadda na yi don na kauce wa saran nasu na yi, amma sai da ya samu nasarar yanka na a dantse. Wajen ya dare, jini ya fara kwarara. Ina ganin haka na yi tsalle na dira a kan wuyansa kafin ya yi ƙoƙarin ɓamɓare na hanna murɗa mai kai. Nan take faɗa ƙasa matacce. ‘Yan uwansa suka taso kowannensu yana riƙe da takobi a hannunsa. nan fa suka mani suna masu kawo mani sara da suka ni kuna na wanzu ina mai zillewa da gocewa kaifin takubbansu ana haka ne na hango wasu askara masu tsananin yawa sun dun faro inda muke wannan hankali na ya tashi daga muddin wannan wannan suka karaso to fa kashi na ya bushe ina gama ayyana haka a zuciyata na yi sauri na fidda makamin nan daga aljihuna na falfala da gudu izuwa cikin makeran. Ina zuwa bakin wani murhu inda na garwashin wuta na jefa makamin a ciki da jefawa ta makamin ya ba da wata kara fus alaman fashewansa. Wani hayaƙi ne ya ziyarci idanuwana wanda ya sanya na fara gani dishi dishi ban san me ke faruwa ba sai tsintar kaina na yi a cikin wani ƙungurmin daji. Na dubi dajin da kyau sai na ga ashe dai wajen nan ne da Hasina ta kawo ni aka koya min faɗa. Na nufi wani bangare da zai sada ni da sansanin tsoho Zekid, har yanzu hannuna yana yi min zogi da tsananin zafi. Na dai gina sirrin da zuban jinin ta hanyar ɗaure wajen. Ina cikin tafiyan ne sai na ji kamar wani abu na yi min yawo cikin aljihun wandona. Na zira hannu cikin aljihun cikin mamaki sai ji na yi hannuna ya taɓo wani takarda. Na damƙi takardar sannan na ciro hannuna don ganin takardar menene? Abin da na ci karo da shi a rubuce a bayan takardan shi ya haddasa wani girgizan ƙasa cikin zuciyata. Gani na yi an rubuta daga Hasina masoyiyarka. Zuciyata na zubuɗi na buɗe takardar na fara karantawa kamar haka. Assalam masoyina shirai kuma gwarzona na san cewa kallon mayaudariya kake yi min. Gani kake tamkar yaudaranka na yi, ka sani cewa tun da nake a doron duniya babu wani namijin da na taɓa jin sa in ban da kai. A lokacin da na fara ganin ka sai da zuciyata ta buga, ina matuƙar farin ciki da nishaɗi a duk lokacin da nake tare da kai. Duk da na san na ɓata maka amma kai hakuri haƙuri, ina son ka so na gaskiya. Allah ya baka sa'a a wannan tafiya da za ka yi ya kuma dawo min da kai lafiya. Tsaban daɗin da na ji ya ziyarci zuciyana ya sa na kurma ihu ina faɗin Alhamdulillahi. A haka har na iso bakin bukkar Tsoho Zakid, na same shi a zaune kan wasu itatukan da muka sassaƙa a tare a matsayin kujerar zama. San bai yi mamaki da ganina ba, sai ma gani nake tamkar ya san da zuwa Na yi sallama ya amsa cikin tausasa murya cikin farin ciki na dube shi na ce, Baba, Sunan da nake kiransa da shi kenan, So nake ka maida ni garinsu Hasina. Yana faɗin haka sai na ƙwalla ta gangaro daga fuskan tsohon. Ganin hakan ya rikita na ainun na matso ina mai tambayarsa me ya faru ne baba? Hasina, din, da dukkan ilahirin aljannun da suke birnin Lajuj sun halaka. abinda bakin tsohon ya furta kenan, Ƙirji na ya buga dum. Gabana ya faɗi, na dube shi cikin rashin fahimtar inda zancensa ya nufa na ce, Kaman yaya sun halaka baba? Ni fa ban gane zancen kan nan ba. Shirai, su din sun yi kuskure babba wajen amfani da wannan makamin don hallaka birnin Bulzum. Tabbas da sun san illan da makamin zai yi masu to da ba su kwatanta amfani da shi ba. gashi yanzu dukkansu sun hallaka, su ruwa ya mamaye shi. Tsoho Zaikid ya faɗa yana mai tashi tsaye kafin ya ci gaba. A ƙa'idan wannan makamin guda ɗaya ake sana'antawa, in an gama amfani da shi sai a sake sana'anta wani. Amma su din sun sana'anta guda uku, daga cikin ukun ne suka baka guda ɗaya ka je ka tayar a birnin bulzum? Abin da ban sani ba shine muddin aka tayar da makamin ya gama aikinsa sai hayaƙinsa ya bazu a duniya. Duk inda ya ci karo da irin makamin sai ya tayar da shi. To, hakan ne ya faru bayan ka tayar da ɗaya a birnin Bolzum da ya gama hallaka mutanen birnin sai hayaƙinsa ya bi iska ya je har birnin lijad ya kuma cin karo da irin makamin. Hakan ne yasa ya tada su. To ka ji kuskuren da nasarar din suka yi. Sai ka shirya na mayar da kai duniyarku. Ya ƙara shi maganar yana mai nufan bukkansa. haka na daskare a tsaye tamkar gunki numfashina ya tsaya cak in ban da bugun da zuciyata take sai ka rantse gunki ne ni tsabar ruɗewa ne ko tsabar firgici dukkan wani na'uran sadarwa na jikina ya daina aiki a hankali a hankali kwakwalwa ta ta fara kawo wuta tunanina ya fara dawowa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine kalman da bakina ke ta faman furtawa Na durƙushe ƙasa yayin da kaina ke tsananin sara min. Hasina, Hasina sunan da nake ambato ke nan har ɓingire a wajen a Shirai ina son ka, ba zan taɓa rabuwa da kai ba. Me raba ni da kai sai mutu. Na yi sauri na sanya tafin hannuna na rufe mata baki. Ina fatan ko a rayuwana na bayan mutuwa na kasance da ke Hasina. Hasina kwance a kan kafaɗa na yayin da kuma ni nake shafa gashin kanta. Ta janye jikinta daga nawa sannan ta miƙe tsaye a hankali ta fara tafiya tana miƙo mana hannu alamar na riƙe ta. Cikin zafin nama na miƙe na nufe ta da dukkan kuzarina domin na riƙe hannunta. Murmushi kawai take yi mani tana tafiya da baya fuskarta na dubana. Hankalina bai sake tashi ba sai lokacin da na hangi abin da ke gabanta. wawa keken rami ne a gaban Hasina wanda muddin ta ƙara gaba kaɗan to za ta faɗa. Na sake ƙara ƙarfin guduna domin na cin mata na riƙe mata hannu don kada ta faɗa cikin ramin. Amma sai na ji kaman ana riƙe ni ta baya. Gudu nake sosai amma gani nake tamkar ina gudu ne a cikin kogi. Kamu ɗaya kacal ya rage na cafke hannun Hasina hakan ya sa na daka tsalle na yi sufa A lokacin ne ƙafar ta ɗaya ta faɗa cikin ramin, na yi nasara hannuna ya taɓa nata kafin gaba ɗayan jikinta su dulmiya cikin keken ramin. Hasina, Hasina. Firgigit na farka ina mai sake kiran sunan nata a fili, Hasina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na faɗa a fili yayin da na yi arba da abin da ya kusan zauta ni. Kwance nake a kan mai lallausan kujeran da ke girke a cikin ɗakina. Dube-dube da kalle-kallen ɗakin da na tsinci kaina a ciki nake. Kamar yadda ɗakin yake a baya kuma yadda na barsa babu abin da ya canja. Ina kwance a kan dogon kujeran da ke girke a cikin ɗakin. Ɗakina ne da na kwanta kwanakin baya na farka na ganni a cikin dokar daji. Ƙarin tarin mamaki na bai ƙaru ba sai da na kai duba na ga kayan da ke sanye a jikina. Kayan da na kwanta da su ne a lokacin da na fito wajen a su Kala don ya bani wayata. Tunanika da yawa suka an tayo mana a lokaci guda. Anya ba mafarki ne ba kuwa? Kai tabbas wannan mafarki ne. To in ba mafarki ba dama na san babu ta yadda za a yi wannan abu ya faru da gaske. A ce wai daga ta a ɗaki na na tsinci kaina cikin dokan daji. Na yi murmushi sannan na yi hamdala yayin da dukkan tunani na ya raja'a a kan dukkan wani labarin budurwar sirri na farki ne. Addu'a na fara karantawa lokacin da na miƙe na nufi ƙofan fita daga ɗakin. Na kama mabuɗin ƙofan na murza na yunƙura da nufin na janyo ƙofan ji na yi an turo ƙofan da ƙarfi hakan ya sa na ɗan ja baya don ganin mahalukin da yake shirin shigowa cikin ɗakin. Tunanina ya hasko min ganina na farko da Hasina a cikin mafarkina da na yi. Ban san lokacin da labbana suka saki tausasan murmushi ba. a basu Kala ne ya shigo cikin ɗakin yana sanye da baƙar riga wadda ake kira da jaraban, sai bulo ɗin jis wanda ake yayyanka wani sashe na jikinta da sunan Crazy sabon salo. 99% ya faɗa yayin da ya bani hannu muka tafa cikin dariyar shakiyanci ya miƙo mini wayata. na sanya hannu zan karfa kenan sai na ga ya da yayi baya walwala da annurin da ke fuskarsa walwala da annurin da fuskarsa ke ɗauke da ita ta juye izuwa tsoro da tsaban firgici yayi nuni da hannunsa izuwa jikina yana ce min 99 menene haka ya ji maka rauni a dantse dubi yadda jini ya ɓata maka riga Nima cikin mamakin maganar nasa na dubi dantsen haguna sai dai ban ga komai ba na sake duba na ga dantsen na, to a sannan ne hankali na ya tashi sakamakon abin da na ya ci karo da shi in har ban manta ba wannan rauni an yi mani shi ne a garin Bulzum kuma wannan al'amari ya faru ne cikin mafarki to wai dama in har abu ya faru da kai a mafarki kuma ka farka wannan abu zai kasance ne a jikinka na tambayi kaina tambayar da ban san amsar ta ba na kai hannuna na taɓa wajen ihu mai ƙarfi na saki sakamakon wani raɗaɗi da ya ziyarci hannun. Ƙarar ihun ne ya ankarar da mutanen gidanmu a kan halin da nake ciki cikin sauri suka shigo ɗakin dukkansu sun firgita da halin da suka tsince ni a ciki. Na yi ƙoƙari da taimakon Aba. So abin da ya sa muka ma ɗauki lokaci a karanta shi saboda watan azumi ne. In ba wada ba da ba a cikin watan azumi ne ba da cikin kwana shida za mu idar in sha Allahu.